بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a cikin waɗannan darussa masu albarka darussan da muke bayani akan littafin alfiyatul usul wa bina'il furuya alaiha a cikin wannan darasi wanda shine darasi na shida a jerin waɗannan darussa da muke gabatarwa a makarantar bara'imul iman a birnin maiduguri jihar borno mun kammala bayani akan sharaɗi na farko wanda ake buƙatar a dalili ya zamanto cewa ya cika dama mun ce dalili kan a kafa hujja da shi sai ya cika sharuɗa nawa sharuɗa hudu waye zai faɗa ya ɗaga hannu sharuɗa hudu ake buƙatar dalili ya cika kafin ya zamanto cewa an yi amfani da shi na'am ai a sihatu sanad ko? Mm. dalala غير منسوخ an ya kuna rajiya limarado to yanzu duk bayanin da muka yi a baya mun yi bayani ne akan sihhatus sanad akan shi muka yi bayani yanzu za mu tafi zuwa ga na biyu shine ittibahu dilala ko kuma ittibahu dalala sun ce duka biyun ana iya faɗa amma kamar dalala din shi ne afsa na'am so yanzu a yanzu bari mu ɗanyi muraja ya kaɗan kafin mu je mu ci gaba da ga inda muka tsaya menene dalilin da ya sa hanafiya ba sa aiki da hadisin iza walagal kalbu fi ina a hadikun kuma da wacce ƙa'ida suke amfani menene dalilin da ya sa hanafiya ba sa aiki da hadisin iza walagal kalbu fi ina a hadikun? kuma da wacce ƙa'ida suke amfani a wani mai shot da wando nan ɗan miƙe yana yin mi to me ka'idar da suke amfani da ita

<laughs> don dai wannan ya ɗanyi maka wahayi amma da ka ce littafi zaune an da rabon kawataren za ka ji wannan ya ɗanyi yi maka wahayi kuma na ji wahayin da ya maka ta wani ne zai kawo mana alfazin riwaya wa zai ba mu alfazin riwaya kuma a tere daraja-daraja da kuma dalilan da ya sa wannan ya fi wannan alfazun riwaya guda biyar sannan kuma da dalilan da ya sa wannan lafazin ya zamanto yana gaba da wannan lafazin da wani tana tsakiya to bismillah miƙe Askashi da kyau mala alfazin riwaya e shi maratibin riwaya su ne su asama alƙira'a al'ijaza alwijada har zuwa ƙarshe su ne maratib kawai dai na ce maka akwai maratib akwai alfaz gama wannan alfaz ne kuma wannan kamar kaman ne ko ya ji ko na ɗaya kenan na biyu shi kuma wannan martaba zai yi ya fahimci cewa an yi umarni ne amma ba umarni ba sannan kuma zai yi haɗin kuma ba wani shi ya zo ba na kuma ta ba wasu domin tara ko kuma ɗaura tara shi kuma wannan martabar umirna bi kaza na hana ko umarni na hana da na jin martabar su daya sannan kuma ai uku ne shi wannan wannan uku yake da shi wancan kuma biyu ka faɗi biyu saura ɗaya kuma ba umarni ba to na biyu sannan na uku ya ba shi umarnin haka ne da yi kamar misali ka mana misali wani ƙwar'ani hmm. hmm. hmm. ka ƙoƙari gaskiya a sha bashi بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله اتضاه الدلالة وما اتضاه للدلالة يحصله على اختلاف المتن عند من عرف فأضرب للمتن في التحرير القول والفعل مع التقرير نعم ملن يزوزي كاو منا شرعي نبيو من idan za a yi aiki da dalilin naƙali alƙur'ani da suna ko dole sai sun cika sharuɗa guda hudu sharaɗin farko shi ne sai hatu sanad to duk bayanan da muka yi ta yi ɗin nan na kabar ahad ɗin nan duka yana da alaƙa da sai hatu sanad ne yanzu kuma sai ittidahu dilala ittidahu dilala abin da ake nufi da shi shi ne ya zamanto abin a fili yake kowa zai iya fahimtarsa Shi ne ma'anar ittidahu dilala ina fatan mun fahimta to shine malam yake ce maka sumattibahul litilalati talaf alaktilafil matni inda man araf shi ittibahu dilala ya bambanta da yanayin yadda matanin yake shi ne ya ce fi lilmatini fita hariri lil matni fita hariri ka buga zaka ga cewa shi almatin ya ƙunshi abubuwa guda uku akwai alƙaul akwai alfi'il akwai at mana ko dai abin ya zama ƙaulin annabi sallallahu ne ko ya zama aikinsa ne ko kuma ya zama abin da aka yi ne a gaban shi ya tabbatar yadda ya kawo su a jere haka suke ma a su saboda haka ƙauli yana gaba da alfi'il alfi'il kuma yana gaba da at ina fatan mun gane yawa saboda haka waɗannan abubuwan su ne adrubul matin matani ya kasu zuwa uku ya kasu zuwa wannan kashe-kashe guda uku ina fatan mun gane to sai fara da alƙawari alƙawari dilalatul qawli ala ma yuhkamu min jihatil mantuqi aw ma yufhamu yawa yace maka shi kuma alƙawli ya kasu kaso biyu ko dai ya zama mantuk ne al Shi ne ya zamanto a sallallahu Salam ya furta abin wannan shi ake kira al kamar yanzu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat kaga wannan mantuq ne akwai al shi kuma al iri biyu ne akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumu almukalafa. mukhalafa mafhumul muwafaqa shine fahmu fahmul maskut min al bi tariqil aula au bi tsariƙi al-musawa ma'ana ka fahimci a abin da aka yi shiru ta hanyar abin da aka faɗa ko dai ta hanyar ɗariƙul aulawiya ko kuma ta hanyar ɗariƙul al yanzu da Allah madaukake sarki ce fala ta kullahuma uffin wala kaga bi dariqil aula za mu fahimci zagin iyaye haramun ne kaga wannan ɗariƙul aula ne ina fatan mun gane a lokacin da a Allah maɗaukakin sarki ce innan ne ya kuluna amwalar ma zulman inna ma ya kuluna fi butunihim nara wasa ya sulauna sa'ira Ka ga yanzu misali a cikin wannan ayar wannan hukunci ayar ta tabbatar haramcin cin dukiyar maraya to ya kuke gani idan wani ya zo ya ce zai iya ƙonawa tunda Allah bai kona ba a cikin bai hana kona ba a cikin aya yace in ya tattara dukiyar mara ya kona ba shi da lafiya kuke gani yana da saboda mai saboda da konawa da kuma ci dukkansu suna kaiwa zuwa itlaful mal saboda kaga wannan ta hanyar mafhumul muwafaqa za mu fahimci cewa konawa ma haramun ne ina fatan mun gane yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yake da bawa sai ya yanta rabin bawan ko wani ɓangaren shi to ƙuwi ma'alaihil baƙi ƙimatar adil za a ce kawai za a mai ƙimar ragowar ne ya biya inda yana da kuɗi to kaga al'abd annabi sallallahu ya nassanta kaga a nan gurin zamu ce an dariki mafhumul za zamu ce ita ma baiwa tana ɗaukar da same hukunci ila kun fahimce ni zamu ce ita ma baiwa tana ɗaukar da same irin wannan hukuncin ina fatan mun fahimta ala kulli hal al-mafhum wannan su ne kashe-kashensa guda biyu da haka mun yi ta'arifin mafhumul muwafaqa ya rage mana mu yi ta'arifin mafhumul mukhalafa idan aka ce mafhumul mukhalafa shi kuma shine al-istidlalu bi takhsis shaii bi zikiri, ila fi al amma siwahu al-istidlalu bi taksisi shay'i bi zikirin lafiyar hukumi amma siwahu mana kafkafa hujja da duk lokacin da aka kore duk lokacin da aka tabbatar da hukunci akan au to idan aka samu akasin wannan abin to shi kuma ba zai samu wannan hukuncin ba shine mafhumul mukhalafa al-istidlalu bi takhsis shay'i bi zikri ila da al-hukmi amma siwahu ina fatan mun gane yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce fil ghanami sa'imati zakatun fil ghanami sa'imati zakatun me ma'ana al ghanamu sa'ima dabba wacce take fita ta kiwo da kanta akwai zaka a cikin ta me za mu fahimta hadisin idan kai baba maliki bane zai zamanto cewa wacce aka turke a gida ba za a fitar ba da zakka ba amma zuwa malikiya jam'u suke duka da wacce ka ciyar da wacce ta ciyar da kanta ina fatan mun gane a annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya ce a suratul tauba istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum sai annabi sallallahu alaihi ya ce mi sai ya me sai ya ce me ba wanda ya haddace lafazin la'azidanna ala 70 kaga ya aiki da mafhumul mukhalafa mafhumul adad a ƙarƙashin mafhumul mukhalafa kaga sai ce zan yi ƙari a kan saba'in saboda Allah ya ce in ta tastaghfir lahum sab'ina maratan in ka nema musu gafara su saba'in falan ya gafira Allah kaga zai iya nufin cewa inda za ka ƙara a kan saba'in za a iya amma kaga ayar da take cikin suratul munafikun ta kora duka ko sawa'un alaihim am lam tastaghfir lahum lan yaghfir allahu lahum kaga ba ta da mafhumul mukhalafa ina fatan mun gane waɗannan su ne mafahim insha Allah kuma ƙarin bayani zai zo nan gaba a kansu mu je malam al-mamtu thumma ala al-hukmi wa ma bihi ihtalaf dilalatu al-mamtuqi wal hukmu alayh bil fi'li wal fa'il wal bil fi'li wal fa'il wal fi'lu bima bihi ta'adda bis sa'id aw bima في الطهر أو فيه كوقت الصوم صلاة أو مكانه كالحرم na'am أمر ونهي أو تقدير وكلها مجاله كثير نعم yace summa ma'alar hukumi wa ma bihi tala zai fara maka magana akan almantuk din shine yake cewa hukunci yana iya da ta'allaka da dilalatul mantuk shi kuma wannan hukuncin yana da alaka da da alfi'il ko abin da za a aikata wal fa'il ko kuma mai aikin wal fi'lu bima bihi ta'atta ko kuma abin da za a yi aikin da shi kamar yanzu misali kasar da za a yi kemama shine yace bisa'i au bima ko kuma ya zama yana ta'alluki ko ya ta'alluki da kasar ko ya ta'alluki da ruwa dukkan su waɗannan ta'alluki ne da abin da za a yi aikin da shi kam au bima fi tuhur kama a yi ta'alluki da ruwa lokacin da za a yi tsarki au fi yana iya ta'alluki da abin da za a yi a cikin shi mana kamar lokaci ka waktu som ya zama yana da alaka da lokacin da za a yi abin kamar lokacin azumi wasu hukunce hukunce suna da alaka da lokacin da za a yi abu kamar yanzu kaga shari'a ta tabbatar mana da cewa a yi ɗau azumi daga yaushe daga alfijir zuwa faɗuwa rana wa kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytul aswadi mai alfajir kaga wannan hukuncin manduk ne kuma yana da alaka da lokacin da za a yi abu ka wakti saum awis sala ko lokacin sallah zai iya yi wa ya zama yana da alaka da lokacin sallah hukunci ƙimin salata liduluki shamsu ila gasaqil layil wa qur'an alfajir au makanu harami ko ya zama yana da alaka da gurin da za a yi abin kamar harami walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila zul hukmi amrun wa nahyun aw takhir shi al hukm at taklifi ya kasa kaso shine abin da malai yake so ya ce maka anan idan aka ci al hukm duk al hukm al hukm a farko ya kaso biyu saboda al hukm shine khitabullahi المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا iya cewa لم saka so uku. اقتضاء أو تخييرا أو وضعا آه معنى hukunci shine maganar shari'a ko abin da ya zo daga shari'a wanda yake neman ka abu ko ka abu ko kuma ya baka zaɓi tsakanin yin abu da bari ko kuma yake da alaƙa da alwaza alwaza shine a sa abu kaza in an same shi abu kaza zai tabbata ina fatan wannan shi ina fatan kun fahimta ina fatan kun fahimce ni don haka a nan gurin malam ya yi magana ne akan hukumar taklifi kawai bai yi magana akan hukumar wabi ba a nan saboda shi hukumar taklifi shine yake da alaƙa da halitta ba da kuma a takhir shi alifti ba ya kunsu shine ma'anar sa talab talab din nan ko ya zama talabul fi'il wannan shi ake kira amur ko ya zama talabul tark shi ake kira Annahayu, ko kuma ya zama at-takhiru baina a talab wannan nahy wannan a wajen wasu malaman usul shi ake kira al-ibaha shi ake kira al-ibaha ne malam ya ce wa kullu ha majaluhu kasiru duk waɗannan abubuwan da aka faɗa da al'amru da annahayu da kuma a takhiru bayan amri wa nahyi dukkan su haka kasirun suna da ɓangarori masu ɗimbin yawa shine ma'anar wa ha majalu majaluha kasiru to shine malam zai ɗauki kowanne filla filla ya yi magana daidai misali a kansa ina fatan mun gane zai fara da al'amuru قال رحمه الله الأمر الأمر تفعل وهي للوجوب حقيقة حقيقة وقيل في المندوب الأمر إذا أكت الأمر على رب yana zuwa da ma'ana guda biyu al'amru yana zuwa bi ma'ana at-talab kamar yadda ake cewa fi'ilul al'amru kuma yana zuwa da ma'anar ash-sha'n kamar misali a ƙur'ani a ina ya zo ma'ana ash a ta amurullahi kace me kullum mai mafi shi an to an shi an ɗin ne da kanshi a nan ya zo da kanshi ba a wakilce shi ba wa ma amuru fir'auna wa ma sha'anu fir'auna yawwa kun ga al'amuru ya zo bi ma'ana a sha'an to idan an zo jam'i me bambanci tsakanin al'amurin da yake bi ma'ana a sha'an da kuma al'amuru da yake da bi ma'ana at me bambancin su a wajen jami'i yawa shi a sha'an jami'insa shi ne ma'amurat ko shi ne jami'insa? shi kuma ko kuma al'umur ko e al'umur afwan shi al'amur bi ma'ana al'ashan jami'insa shi ne mai al'umur shi kuma al'amur bi ma'ana al-talab shi kuma ma'anarsa shine ne al-awamir shine ma'anarsa ina fatan mun fahimta saboda haka wannan bambanci ne wanda ya kamata a fahimce shi a wajen malaman usul in suka ce al'amuru suna nufin talabul fi'il mimman huwa dunahu ala waje listi'ila ka nemi wanda yake ƙasa da kai abu shine al'amuru so mutum yana iya nema a wajen kashi uku idan ya nema a wajen wanda suke daidai da shi ya sunan shi al'iltimas idan ya nema a wajen wanda yake sama da shi ya sunan shi yanzu idan ka ce rabbe ga shirli tawaffani musliman duk umarni ne duka umarni ne amma saboda Allah yana sama da kowa ya sunan wannan umarnin addu'a ina fatan mun gane to wannan shine saboda haka umarni asali yana zuwa ne alawajil isti'la in ya zo ba alawajil isti'la ba ba a kiran shi umarni na amji kamalan alaihim alwujubu fi ishadi la sai yake cewa al'amuru bif'al afwana shi ka karanta ba mu fassara ba al'amuru bif'al idan umarni ne to yana zuwa da siga if'al ne yana zuwa da sigar if'al haka malam ya faɗa amma a wajen wasu malaman usul suna cewa umarni yana iya zuwa da sigogi guda hudu da wace da wace Mm. ismu fi'il al'amr kamar misali halumma kul halumma shuhada'akum ko kaga fi'il amrin ne ko alaikum zai hau alaikum anfusakum zai hau to kaga shi ma di ismu fi'il al'amr ne to sai kuma wanne al’alfihil al’uzari al’akuruni bilami al’amur kamar misali liktu uminu billahi wa rasuli zai iya hawa ta sai hudu sigatu a ce mai ko kamar misalin sami mai misalin almazdar na’iba an ilimi na. ka ka mana a hadisi ko a aya me ya haɗa mu da wannan nahawun a shari'a ka ka mana misali ka ka mana misali aya ko hadisi me zai kai mu wannan nahawun nahawun ba zai mana amfani ba muna buƙatar hukuncin shari'a ka ce kamar misali fazarbar ka kaga misali ne ai idribu riqab kaga wannan almasdar ne Na'ib? an fi'ili waɗannan su ne sigogi guda hudu na umarni malam yake cewa al'amru bis alwahiyya lil wujubi umarni yana zuwa da sigar if'al alwahiyya lil wujubi ita kuma if'al din nan in ta zo tana zuwa ne lil wujub tana zuwa ne da sigar wajibci hakikatan tana zuwa ne da sigar wajibci a hakika wakila filman dubi wasu kuma suka ce a'a idan if'al ta zo tana zuwa da ma'anar mandub al-mandub shine ne ne tarifin mandub ma yusabu fa'ilu wala yuqabu tarikuhu ina fatan mun gane saboda haka sun yi sabani akan shin sigatu if'al hal hiya lil wujub am hiya lil mandub ina fatan kun gane waɗanda suka ce sigat if lil wujub dalilinsu shine saboda suna ganin wannan shi ne asali a sigar su kuma waɗanda suka ce lil suka ce mutaraddidatun ce baina na walwajib saboda haka fa malu ala aqallihima sai a ɗauke a ɗauka akan mafi ƙasa. ina fatan mun fahimta saboda haka shine malam yake cewa wannan saɓanin da aka yi akan shin sigat if tana nufin wujub ne ko kuma tana nufin annadb ne ya ce wannan saɓanin da aka yi shi ya jawo wasu hukunce-hukuncen ma aka yi saɓani a kansu shi ne dalilin da ya sa wasu hukunce-hukuncen ma aka yi saɓani a kansu shi ne ya ce bismillah alaihi malwujubu fi ishadi naj'atuna wa nad'u du'timadi na'am yace wannan shine dalilin da yasa aka yi sabani akan wasu hukunce hukunci na farko an yi sabani akan idan za a yi raja'a mutum ya saki matarsa in zai koma da ita to shin wajibi ne ya yi. ishahad ya sa shaidu ko ba wajibi ba ne Allah ya ce fa'iza balagna ajalahunna fa hunna bi fari ko hunna bi ma'ruf sai ce me wa ashidu zawai adilin minkum to shin wannan wa ashidu zawai adilin minkum din halhi alal wuju ko kuma laisat alal wuju. saboda haka malam ya ce wannan buzu timadin amma dai abin da aka fi karfafawa shine mantubi mu je takbiratul ihrami kada na'am takbiratul ihram shin kabbara harama in mutum zai yi sallah wajibi ce ko mustahabi ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan musi'us salah idza sallaita fakabbir haka yace mai idza sallaita fakabbir saboda ga fakabbir fi'ili amri ne to shin wannan fi'ili amrin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan mutumin shin lil wujub ne ko kuma laysa lil wujub wannan shine abin tambaya ina fatan mun fahimta saboda haka shine yace fakabbir lil wujubi wahadu amma ita takabbir abinda aka furin jayawa shine wujubu kaga a wajen sheda mandu amma a wajen kabbar harama an furin jayar da cewa menene alwujub na'am وجاء للابن وللإرشاد تديب أو تهدد للعالي تسوية إهانة إكرام تكوين أو تعجيز بالخصام وللتمني والدعاء انتقال في كلها على المجاز داو نعم wani lokacin sigar a sigar wannan al'amur tana fita daga asalinta ta zo da wata ma'ana ta daban to shine malam anan gurin zai gaya mana guraren da sigar ta zo ba da ma'anar da aka saba da ita ba shi ne malam ya ce waje a izin. akwai gurin da ta zo lil'izin domin a ba mutane izini ba wai wajibci ba ne kamar yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul ma'ida aya ta biyu wa idza halaltum fasadu kaga wannan ba yana wajabtawa ne daga zarar ka gama aikin hajji ka je ka shiga daji kai farautawa ba haka yake nufi ba kawai dai izini ne bayan an hana tunda da Allah subhanahu wataala yana cewa ghairu muhillis saidi wa antum hurum aya farko ta suratul maida to saboda haka aya ta biyu kuma shine sai ya kawo cewa wa idza halaltum fasadu wa idza halaltum fasadu ina fatan mun gane walil irshad tana zuwa kuma domin a yi wa mutum irshadi shine kamar wancan da aka kada zu na ashidu zawai adilin minkum kaga ba wajibi bane kawai dai saboda kan wani ya ce kuna zina to shi yasa aka ce ka sa shaida tunda wani kila ya ji labarin sakin amma bai ji labarin koman ba na'am kaza fa kabbir afwan ta'dibun sannan tana zuwa bi ma'ana at-ta'dib kamar yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul mimma yalika ka ci daga gabanka ba wajibi wani in kana cin abinci sai ka ci gabanka ya halatta kaɗan yawo ku yi haƙuri abinda malaman usul suke cewa asali duk umarnin da ya zo a babin al'adab to yi humalu alal annajib duk hannun da ya zo a kan a cikin babu adab yi humalu alal kara aga suka ce in dai ba an samu wasu ƙara'in waɗanda suke fitar da shi daga haka ba kaga nan sallallahu anan ya ce kulmin mayalika ka ci gaban ka amma suka ce mantuk ne saboda al'asul shine duk abin da yake naka ne ta tasarrafi kai fa sha saboda haka tunda abincinka ne ya halatta ka ci gaban ka ka ci ba a gefe duk yadda ka ga dama amma wannan da aka ce kulmin mayalika min babu ta'dib ne annabi sallallahu ya hana tafiya a cikin takalmi ɗaya ko Ya yace liyanta'ilahuma jami'an aw liyakhla'ahuma jami'an kamar da ibn abdul bar ya faɗa shi ma wannan nahayi din ma'mulun alal karaha saboda babul adab ne amma za a iya samun wasu karahin din waɗanda za su tabbatar da shi akan ya zama ya zama haram ina fatan kun gani saboda haka kulmin ma ya lika wajib ko mando ta haddudin wani lokacin kuma yana iya zuwa don a tsoratar da kai kawai sai a ka umarni a ba ana nufin aikata ba waman sha'a fali omen waman sha'a fali akfur wanda ya ga dama a imani wanda ya ga dama ya zama arni ina fatan kun gane sau da ga nan gurin ana menene ana tsoratar da kai ne ba ana so ka zama kafirin ba ne ina fatan kun fahimta taswiya yana iya zuwa domin nuna abu kaza da abu kaza daidai ne ba ana nufin ka aikata ba fasbiru aula tasbiru ko ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri sawa'un alaikum daidai ne karma yan mai ko <laughs> ya mai dugura na fara jinta na ihana wani lokacin ana iya baka umarni domin kawai maha wulaƙanta ka kamar misali a suratul ku neman mun misali a suratul dukhan zub innaka an azizul karim kaga wannan ya ba umarni ne. kawai wulaƙanta mutum ake da a nuna ba komai ba ne ina wani azizul karim ga mutumin da yake cikin wuta to amma ana yi wa mutum katse ne kalma ce ta wulakantar da wanda ake yin magana da shi sai aka ce zuk innaka antal azizul karim ikram ana yi amfani da ita saboda ikram udukuluha bi salam kaga an faɗa ne don girmamawa udukulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzan su aka gaya wannan na ashabul araf su ay ashabul araf su ay tuzal araf su ake dora a tuzal araf yawa tasawata sanatum وسيئاتهم نعم تكوين أنا إيه زوا رشيدان تكوين معناه كزما كذا كونوا قردة كونوا هجارة wani lokacin umarni yana iya zuwa lil ijaz ko litta ajiz mana don a nuna cewa ba za ka iya wannan abun ba kamar misali fatu bi suratin ku zo da irin wannan sura kaga wannan umarni ake ba su amma ta ajif ne tunda Allah ya san ba za su iya kawo ba shi yasa yace fa illam taf'alu wa taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa iddat lil kafirin ina fatan mun gane walit tamanni yana iya zuwa kuma umarni ya zama saboda tamanni me misalinsa zilkisam cikon baiti ne auta ajizu zilkisami ko ka wahalar da wanda kuke da sabanin ra'ayi da shi shine ma'anarsa walitta manni kamar me misalinsa na ala ayyuhal layl tawili alanjani kaga tamanni waddu'a yana iya zuwa kuma addu'a kamar misali me misalin addu'a inda umarni ya zo da misalin addu'a rabbana atina rabbi gifirli tawaffani musliman kaga wannan duka addu'a ne ihtiqarun yana iya zuwa kuma min babil ihtiqar kawai don a wulaƙanta mutum a nuna ko kuma a nuna shi ba wani abu ba ne wancan ihana shi ne wulaƙanci itikar kuma shi ne a ƙanƙanta lamarin mutum a nuna ba abin da za ka iya yi kama misali da mutanen da suka musulunta bayan annabi musa ya kara da masu sihiri suka ce da suka ce da firauna sob bai ma an taƙa ka je ka yi duk abin da za ka iya yi ina ma ta ƙuzi hazil hayatar duniya Ka ga yana nuna abin da zai yi ɗin ɗan kaɗan ne tun rayuwar duniya ya gajeruwa ce mu duka nan kowa zai iya mutuwa yanzu kowa ko wanda yake tunanin zai kai gobe ba tabbas amma kun ga rayuwar lahira tana da tabbas kuma doguwa ce kawon ka imani da ita ko baka imani da ita ba to malam yake cewa fi kulli ha alal majazi jari duka waɗannan sun zo ne akan majazi duka waɗannan guraren ya zo ne a matsayin majazi na'am akwai abin da suke ce masa a ilimin usul al'amuru ba'adal hazir hazir ma'ana al'amuru ba'adal hazir ne shari'a ta hana abu kuma daga baya sai ta umarni da abin me hukuncin wannan abin da ta umarni da shi menene hukuncinsa ne ma'ana al'amuru ba'adal alhazir malaman sun yi saɓani a kowanda suka ce wajibi ne idan aka hana abu aka zo aka yi umarni da shi to wannan umarnin na biyu zai ɗau wajibci na haka a wajen wasu malaman da ya ga matsalar juma'a ya sun je sun ɗan shiga kasuwa sun yi siyayya saboda al'amuru ba al'adar ne ya yi wallazi na amanu idanu da list salati min yau mil juma'ati fas'au ila zikirin layi wazarul bai'a wannan hazir ne ko umarni hazir ne sai ce fai za ci salatu shiro fil ardi sai suke ganin wajibi ne sai mutum ya je ya ɗanyi kasuwanci <laughs> saboda haka yana gama sallar juma'a dole sai ka ɗan shiga kasuwa malar shayi ka ɗan so wani abu <laughs> saboda fai za ci salatu shiro fil ardi gu min fadlillah ina fatan mun gane istadu da kuma wata da makaranta da zo wai za halaltun fasadu kaga ita ma Allah ya hana daga farko kuma sai ya sai ya bada umarni fasuruha Aisha kuma wani hadisi ne wannan kuntu na haiti kuma an ziyaratul quburi fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirata mana waɗannan guraren guda uku duka izini ne amma ba wajibi ba ne so bai zama wajibi sai ka ka ziyarci kabari ba ina fatan mun gane bai zama wajibi sai kaje je ka yi cinikayya ba ina fatan mun gane duka waɗannan ba wajibai ba ne kawai halacci ne in ka je ka yi babu laifi in kuma ba kai ba babu laifi saboda al'amuru ne ba'adal hazir Allah ya ba mu da cewa matsalar mu ta gaba ita ce halil amru yaqtadil mubadara mana in aka ce an yi umarni shin ya wajaba wannan umarnin a yi shi ko kuma bai wajaba a yi shi ba ina ganin saboda matsalar doguwa ce kuma abin da ya rage mana a 'yan mintunan ba su da yawa ina ganin kamar za mu daga kuma sukan ɗanyi 'yan tambayoyi haka tambayoyin kuma wani lokacin za a suna da amfani na? Eh, ai shi ne amma yanzu shi wannan kuma mun samu minti a muna da minti wajen arba'in da a wannan bari mu ba ku minti takwas ɗin bismillah a zahiri za ka iya haɗa biyun duk da kuma dai ba ma wajibi ba ne in mun kalli umumin hadisi a nan salam da yake bayani akan nuqsanil asalin mar'a da kuma nuqsan na addininta kaga nuqsan ɗin addininta ya ce tana daɗewa ba ta sallah ba nuqsanin hankalinta kuma shine wannan shaharatu al-mar'atain تساوي شهادة رجل واحد نعم بسم الله ونريد قول الصحابي ونريد أن تتبع ونريد أن تتبع إلى شركة walla arraji ne qaulus sahabi hujja idan ya zamanto la majalar lil ra'yi wal Wannan wannan ne kawai raji kaga ne kamar kaulin da muka ce idan khalafa al qiyas yawwa so amma dai a matsalolin fikihu to qaulus sahabi hujja ne idan lam yunkir alaihi zai min as-sahaba rago sahaban basu mai inkari ba amma idan ya zamanto wasu daga cikin sahabai sun mai inkari to kaulin sahabi din ba hujja bane kamar ya faɗa abu kuma wasu suka ce ba suka faɗi wani ra'ayin na daban wato ba hujja bane duk wanda ka ga dama zaka iya ɗauka kamar yanzu misali idan ka ɗauki matsalar jaddu wal ikhwa hal yarisu al tu ma al jadd kaga a wajen sayyidina abubakar al jaddu aban saboda haka la yarisu ma al a wajen kuma zaid bin sabit aljaddu duk da ikuwa duk titi ɗaya ne ya haɗa su da mamaci saboda haka yin an bar dukiya za su haɗu su ci in ba an uba baya na ina fatan kun fahimta so kaga a nan gurin ba hujja ba ne saboda sun yi saɓani sai kai ƙoƙari ka ɗaura ci amma idan sahabi ya faɗi magana kuma ragowar sahabban suka yadda shi kenan kamar yanzu idan muka ɗauki matsalar al'aul kaga matsala aul me aul wa yake san abin da ake nufi aul na'am ine ne aul ba ku san al'aulu ba a rabon gado? siyadatun? ha ba haka bane kace me? ziyadatun fi siham ne ko wani sun fil an kai kai da kace ziyarar filansi ba wannan rad kenan yawwa ziyaratu fi istiham wa filansi ba kaga asali a zamana na sallallahu ba wata matsala mai suna aure babu ita amma a zamanin sayyidina Umar da aka kawo mai mace ta mutu ta ban mijinta da kuma ƴan uwanta guda biyu miji menene raban shi me za a bashi Nisti, su kuma yan uwa guda biyu mata mai su. sultan ko to kaga idan aka fara ba miji rabi me zai rabu rabi kaga ba samu rabansu ba to idan kuma aka fara ba wa ‘yan uwan nan guda biyu aka ba sulusai kaga abin da zai rabu shine mai sulus to shi sa sai na umar sai ya shawarci sahabbai sai aka mayar da matsalar maimakon ta zama min sita sai ta zama min saba'a saboda haka sai aka ba wa ‘yan uwa shaƙiƙa aka ba su kashi hudu su shi kuma aka ba shi kashi uku kaga auli kenan ko an dara gina shi dan a daidaita to wannan sai na umar shi ya fara kuma sabai suka tafi akan haka to kaga wannan hujja ne Yawa, saboda haka in ya zama ba wanda ya mai inkari ya zama hujja ina fatan kun fahimta man sama yau mai faɗa da asa abal balƙasim ya ce wai wannan yana nuna haramci ce ko haramcin azumin ko kuma saɓo ne ya yi. ɗala kun fahimci tambayar shi ni dai ban fahimta ba yana nuna ɓacin azumin ne ko kuma saɓo ne ya yi. to wata amsa za mu iya shi amsa mai za mu iya bashi yana nuna yana nuna duka biyu me yasa saboda e kuma annahu yaktabi yaktabi yaktabi alfasad saboda haka duka biyun ya tabbata bismillah kashi kace me ya yi mai? eh ya ci gabansa <laughs> kulmin mayali ga gogol biya ninika. yawwa to wata amta za ku iya bashi shin cin abinci da dama shi ma ba wajibi ba ne ko shi wajibi wajibi ne to ina mai dalili a mai dalili lata gulbi shi malika a wannan ba zai zama dalili shi ma an nahayu ne fi babil adab bihu malu alal karaha to kaga karaha ai aka suke da annabin duk abin da yake maka'runi ne to ba wajibi ba ne barinsa kenan to me dalili me dalili to da yake nuna cewa shi cin hannun da dama wajibi ne ko kuma ba wajibi ba ne yau wato kaga wannan shine zai iya zama dalilin da zai zama cin abu da hannun dama wajibi ne saboda annabi sallam ya yi fushi da wani ya ce ba zai iya ba tunda wannan kalmar da ya gaya masa cewa ba za ka iya ba to yana nuna bai ji daɗi ba so kaga wannan shine yake nuna cewa karima ce da take nuna cewa wajibi ne ina fatan kun fahimta Allah ya bamu mu dace wa ya daga hannu to kai ne na ƙarshe a ba zai ɗauka ba ai ƙa'ida shi ne kamar yadda za mu zo nan gaba duk aikin annabi sallallahu wanda yake mujarrad to yi umaru alal istibab wannan ai aiki ne ba ƙauli bane. ne waye rawaito na na'isha yi ujibu ce so duk abin da yake aikin annabi ne babu ƙauli a kai to wannan mantub ne wannan ita ce ƙa'ida Duwannan ba zai ɗauki ba zai duwannan wannan fa inna ɗin shi ne zai iya sa ya zama ya zama wajib ɗin, saboda shi ma daga cikin hanyoyin da ake gane abu wajibi ne ko haram ne idan aka aibanta abu Yau to wannan fa inna shaytana ɗin, amma ba la akulu ɗin ba fa inna ɗin shi ne zai iya ƙarfafa shi ya zama wajibi saboda aibanta abu shi ma yana sawa ya zama haramun bi isa abdul dinar ta isa kai ta isa abdul dinar ko bi isa akul ashira kaga duk wannan yana nuna cewa waɗannan abubuwan haramun ne ko kuma ba su halatta ba me kake cewa tambayar ka tambaya ne ka ni da aka tambaye ni na wani shi tarihi ne zai bada shi ne ma amara bin shari'u ala la ala wajhi ilzam shi ma yayi la ala wajhi ilzam yayi wancan zai zama samara kenan ji yayi wanne ne samara ma yusabu fa'ilu wa wala yaqabu tariku shi ma zai zama zai zama shi ma tarihi ne haka wasu malaman usulin suke fada saboda ai kaga yana nuna cewa shi ma barinsa din ba matsala tunda aka ce babu uba yana nuna barinsa ba matsala insha Allah ta'ala za mu takaita a daidai nan Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari in Allah ya soya yadda za mu ci gaba da karatu ƙarfe biyu kamar yadda aka faɗaɗa su Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari sai a dage wajen yin muraja'a saboda karatun usul yana buƙatar yawan muraja'a in ba a yin muraja'a za a manta Allah ne masu yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.